الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da wannan darasi na riyadu salihin muna shafe na dari wato uku da tara kuma muna babin da yake magana akan tafkiri fi azimi makhluqatillah ah, kuma har yanzu ba mu gushe ba ana magana akan ayoyin da shi malam ya bukatar kafin mu shiga zuwa da hadisan da malam ya sa a wannan babu mun gama da ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi wadda imamun nawawi ya bude ta da ya bude babin da ita kun inna ma a'izukum bi wahida to mun zo yadda kuma yake magana akan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layl mun ga yadda yayi bayani akan sabanin dare da wasu matsaloli da ba za su kasa guda biyar ba akan sha'anin wato sabanin dare da ubangiji ya ce aya ce ga waɗanda suke ulul albab kuma mun yi magana a kansu ulul albab wanda malam ya magana a kansu amma bai gawa magana ba sai kawo wata tambaya akan cewa cewa almuradu bil aql almuradu bihi zaka almuradu bil zaka cewa al aqlu shi ne zaka domin kusan shi larabci yana da fasahar magana iri daban-daban yana magana akan al'afal kuma da zaka'u kila al-zaka'u kwace kaifin kwakwalwa al'akulu a kira shi da hankali kaifin kwakwalwa da hankali abu ɗaya ne ko daban-daban suke daban-daban ne ko menene hankali to na abinda zai iya sa ka bambanta mai kyau da maras kyau to akwai mai kyau da maras kyau a sha'anin rayuwar duniya ko a kayan abinci ko a kayan ado ko a yanayin rayuwa wanda zai iya bambanta wannan abinci mai kyau ne wannan ko ba shi da kyau ko wannan sutura ta fi kyau ko wannan ba shi da kyau za a iya kiran su mai hankali tunda bambanta tsakanin abu mai kyau ne da mummuna shi ake kira hankali kamar yadda shi ba da bayani za a iya kiran wannan da hankali ko ba za a kira shi da hankali ba misali ka iya bambanta wannan abincin yana da kyau wannan ba shi da kyau tunda aikin hankali ne bambanta maka abu mai kyau da abin da ba shi da kyau za a kira ka mai hankali ko na kamar yanzu mahaukaci yana iya bambanta abu mai kyau da maras kyau ko komai ɗaya ne a gurinsa komai ɗaya ne na komai duka ɗaya ne na wato shi mahaukaci baya iya komai duk ɗaya ne a gudun ya danganta da ga irin haukar guda nawa ne haukar na <laughs> to ala'ayyar halin shi ma bambanta abu mai kyau da maras kyau din ya danganta da abin da ka bambanta mai kyau da maras kyau inda ya bambancin ka ya tsaya a kan duniya ne to har yanzu ka da hankali inda a kan abun duniya ne kawai kake iya gane abu mai kyau da maras kyau a nan kawai kake iya gane ba ka iya gane cewa ka yi gaskiya ka yi abu mai kyau na ubangiji da ya tsora maka dangane da makomarka to inda har yanzu baka gane wannan ba to kusan baka da hankali a wurin ubangiji domin kenan amfanin hankali shi da ya gano abin da zai maka amfani a wannan duniya wato ka yi shi kuma ka gano abin da zai maka amfani a lahira ka yi shi ka kuma gano abin da ba shi da amfani a wannan duniya ka bar shi ka gane abin da zai cuce ka a lahira ka bar shi to wannan shine ka zama mai hankali amma in dai ka kasa gane wannan duk yadda za ka iya bambanta wannan mai kyau ne da wannan mara kyau ne inda a a ta ne kuma kana nan a dimauke sai abin da kake yi ba daidai ba to ba a kiran ka mai hankali domin kyan amfanin hankali dama ya gano maka mai zai cuce ka amma kuma za ka ga mutane da yawa suna aikata abubuwa munan kaga waɗannan za ka kira su masu hankali zai yi wahala to a wajen malaman dogon larabci suna ganin cewa al'aqlu huwa al-asasu fil idraki wal fahmi wal istidlal wa wannan shi ake kira hankali a wajen su idan an ce hankali shine tushe na kariski abubuwa ka kuma fahimce su ta hanyar shirwarsu shiriwarsu da kuma tunani a kansu wanda ya samu wannan to yana da hankali tushen riskar abubuwa ko zama kenan anan zai iya ɗaukar misali yanzu ka yin abun da zai samar maka da wata amfani a duniya to ka yi idrakin ai wani abu ko kuma ta hanyar fahimtar da ya kamata sannan kuma tare da dogon tunani a kai wani ana iya kiransa hankali ko a zamantakewa na rayuwar na rayuwar duniya ma'ana kenan ka samu tunanin da zai iya ka samu tushen da za ka tsora tunanin gano wani al'amari da zai maka amfani ta hanyar tunani da shiryarwa ana iya kiransa al'akulu to kuma ai hankalin shi ne zamanto shi ne tushe da zai sa ka riska kuma ka fahimci cewa akwai aiki a lahira a gabanka ka yi abin da zai yi amfani ka don tunanin makomarka gobe idan ka rasa wannan sai a kira ka mahaukaci an gane ko da kowace irin sutura kake sawa da wani irin abinci kake ci da wani irin kudi kake da shi tun da dai hankali ba ka da tushen hankalin da yake iya gano abin da zai amfane ka a lahira to gaskiya ba ka da hankali domin ai dabba ce kawai kake iya damuwa da abin da kake ci ba ta damu da abin da zai biyo baya ba idan dan adam ya zama to damuwarsa ya za a yi ci abinci ya koshi ya tara kuɗi amma baya tunanin makomarsa a lahira wannan mahaukaci ne an gare, kamar yadda wata magana suke cewa ya kuna adam a tsaye rabbaka wata samma ka aqilan ka bi ubangiji ya kai dan adam kawai sai a kira ka da mai hankali wala ta asiri fa tusamma ka shikenan kada ka saba ma Allah sai a ambace ka da sabanin mai hankali to amma mai zaka'u da malam ya kawo su na jin dai an fahimci mai hankali to me abin nan kuma kaifin hankali hankali daban kaifin hankali kuma daban me kaifin hankali na kaifin hankali shine sur'atul faham a ce kana da gaggawar fahimta duk abin da aka zo yi maka za ka iya fahimtar sa da wuri to wannan kana da zakaku an fahimta shi da yake huwa sur'atun fil faham wa badi'atu wa nashatu fikri wa ma'arifai ma yaqumu bihi al-aql wannan shi ake kira zakaku a ce kana da saurin fahimta saurin gane abu saurin riƙe abu saurin tunani mai nishadi wanda ke iya bada to nan za a ga an tara yara a aji ana koya musu dukkan sunan kowa za a ɗauke shi a matsayin yana da tushe na daskar wani abu da fahimta amma gaggawa fahimta da gani abu ɗaiɗai ne a cikinsu suke da shi shi yasa za a iya samun mutum aqilun ne amma gairu zaki za a iya samun kana da hankali amma gaskiya ba ka da saurin ganewa ana samun irin wannan to kuma za a iya samun mahaukaci mai saurin ganewa kuma za a iya samun mahaukaci da yana da saurin ganewa na za a iya samu mana ko tun da a kulu daban zakawu daban hankali daban kaifin hankali kuma daban za a iya samun mutum yana da hankali bai da kaifin hankali ko ba zai yi ba na zai iya yi ba to malam cewa lakin marmuradu bin akwai mai ake nufi da hankali wa halin muradu bin zakka kuma ana nufin hankali shine kaifin hankalin ko dai daban-daban suke jawab ma da yake la ba dai suke ba azzaka'u shay'un in eh, shi zaka'u riskar abu da kaifin hankali shay'un wani abu ne daban wal aqlu shi ma hankali shay'un akhar wani abu ne shi ma na daban daban-daban suke rubba zaki yace da yawa za ka samu zaki yun mai kaifin hankali na dukun fi zaka'i kuma kwarewarsa wajen kaifin hankalinsa ta kai matuƙa na ba wato ya kai matuƙa da saurin gane abubuwa sai ma ne yake lakin na kuma jaru sai dai kuma mawakaci ne za ka iya samun zakiyun da yawa masu saurin riskar abu wanda daga ka fara koya musu za su iya riska kuma su gane kuma ganewar mata kai matukar gaske wanda za ka daɗe in ka dawo ka tambaye shi abin ba zai manta ba akwai irin su malai sai yace lakin majanu fi tasarrufati yace amma wajen sarrufin sa mahaukaci ne idan an ce Shi shine jujjuyawar ka a rayuwa za a iya mutum mai kaifin basirar fahimtar abubuwa amma duk ta tasarrufinsa a cikin rayuwa na hauka ne ko yanzu wani ko mashin ya hau sai ka gane yana da alamar hauka don ba zai tafi a hankali ba yana faruwa ku amma in ka ajiye shi za ka gwada masa abu zai iya gane yanzu nan zai gane amma ta tasarrufinsa majanu mahaukaci ne shi za ga wani da haukar shi ne ya halakar da kansa saboda abun hawan da ma da yake tasarrufi da shi za a ya ɗauki shi ya shigar da shi cikin halaka sai dai ka ana labari yaro mai basira ya mutu haka za ka ji ana yana da kai ko a ce maka na ɗaya yake ɗauka amma ba na ɗaya yake ɗauka ba a cikin hankali don bai da hankali wajen kusan nan da yake ɗauka in ka zo batun hankali kuma ba ma na ɗaya yake ɗauka ba amma a wajen riskar abubuwa in koyarwa za a masa yana da hankali yana da zaka ban sani ba ko an fahimta so waɗannan abubuwa daban-daban suke shi za a nan mana yace lakin nahu majnun yadda sai dai fashi majanuri ne fi tasarrufatihi a cikin tasarrufin sha'anin ah, harkar rayuwa kuma ka duba ka gani yanzu yaran da suke wani abubuwa ko da abun hawa ake kasan ba hankali yanzu duk wanda ya kalli su ya ce ba hankali ko ko wani in sun wuce ce ba su da hankali kuma da gaske ne ba su da hankali saboda tasarrufin su a cikin sha'anin rayuwa babu hankali a ciki amma maganar zaka'u za ta same shi da shi yana iya fahimta yana iya da raki yana da gaggawar ma fahimtar gane abu fal'aqulu shi kuma hankali هو ما يعقل صاحبه sahibuhu an su'it shi kuma hankali shine abin da yake dabalbaye ma'abocinsa daga mummunan tasarrufi an gane ma'ana hankali shi yake dabarbaye dan adam ko yake dabarbaye mai hankali ya hana shi mummunan tasarrufi a cikin abu ko ma wani irin abu ne yanzu misali za ka iya watakila kana da yara guda biyu wannan aƙilu da wannan zaki wato wannan yana da hankali wannan kuma yana da kaifin basirar hankali mai kaifin basirar nan mai kaifin hankalin nan ba an mamaki ba da ka same shi ya iya ɗaukar nan daidai kullum a makarantar su. saboda yana da kaifin ganewa amma wannan watakila ka same shi ko na biyar ko na shida ko na mai kama da amma inda za ka je wannan wayar yanzu ka babu kowa a cikinsu to ta wannan sai ta mutu wannan kuma ta sa tana da watakila kudin aka daga ta sai a ganta kamar mai to kuma zakiyun din nan da yake da daukar na ɗaya ɗaya shi ya fi lalatar da kayansa to tasarrufinsa mummuna ne bai da hankalin tasarrufi wannan da yake daukar na shigar nan amma kayansa kullum ka zo ka same shi na ta same shi daidai ya gyara komai yana da kusurin tasarrufi kyakkyawan tasarrufi a wajen malam wannan shine mai hankali wancan kuma majanunin ne zaki kuma ana samun waɗannan ko yadda za ta fi mota ka raba mutum biyu misali wani tasa ta ma mutu ya bugbuge ya yi duk abin da zai amma wannan kuma kullum ya zo sai a ganta kamar sabuwa wanne za ka ba wa hankali a cikin amma wancan da ka ba mu shi ke dauko na daya a jin wannan kuma shi ke daukar na shida wanda za ka ce yana da hankali yanzu a jiki watakila yanzu ta ke ka gane wannan amma watakila da na daya mai daukar na ɗaya za ka ce wannan ta a wannan za a yi da shi amma ba shi da hankali majaluni ne a tasarrufin sa bai da hankali wannan shi ne abin da malam yake son ka gane shi za a ce orubba da yawa zakiyun nabibun mutum mai kaifin basira wanda ya kai matuka fi zaka'ihi wajen ƙarfin hankalinsa kaifin basirarsa wajen riskar abubuwa lakin majanu fi tasarrufati sai dai shi mahaukaci ne a wajen tasarrufi akwai wanda ko kuɗi ka ɗauka ka bashi ko wani abun duk ka ɗauka ka bashi tasarrufin da yake da wannan abun ba yi da kyau ana ba daɗi ba shi da eh, tasarrufi ne maras abin nan maras kyau yanzu misali idan kai ma 'ya'yanka kyautar dubu ɗari ɗari dari misali kan musu kyauta wataƙila a cikin 'ya'yanta akwai waɗanda suke majalurai ko a ba shi kai shuru watakila wani sai ya dawo maka ya ce ya sai akuya yana kiwo kaga wannan ya san mai ko misali don zai zai cin abin to wani kuma ba sa abin sai ya dawo maka da wani katon wando da babban bel da katon kakanni to shi kuma ya za ka ba shi irin wanda nan da ba a wanke su da ruwa ya zo maka da shi da wani katon takalmi ina kudin ga abin da ya sayar su uku sarrafa ne wani ba hankali a shi wata tasarrufinsa ba bayi kwakwalwar shi ko tasarrufinsa ya zama to ya kauce ma abin da ake da bukata shi za ya ce fal akulu shi hankali huwa ma ya sa'ibu shi ne abin da yake dabaibaye mai shi an su'id tasarruf daga mummunan tasarrufi akan abin da ya mallaka Ba malai ce hadal aqul wannan hankalin wa in lam yakun zakiyan ko da wannan mutumin bai zamanto zaki mai kaifin basirar ba amma dai shine mai hankali an gane ko in manna Allahu alal insani idan Allah ya yi baiwa a kan mutum bizzaka'i da kaifin basira wal aql da dabaibayin hankali da yake iya kisa cikin kyakkyawar tasarrufi irin wannan tammat alaihi ni'ma ni'ma ta cika a kanka wanda ka same shi da abu biyun nan ga hankali ga husnul tasarruf to dukkan ni'ima Allah ya cika ma wannan mutum wa kad yakunu al-insanu zakiyan mana ce hakika za a iya samun mutum mai kaifin gane abu mai kaifin basira walaisa bi ainihin amma mai zamanto mai hankali ba wal aka ko kuma haka sun haka za a iya samun mutum da haka an gane ko to mana zai ba da misali yace jami'ul kuffar dukkan kafiran duniya dukkan su ji mana wa in kanu azkiya ko da sun kasance masu kaifin basira ne in ka zo ilimi za su gane duk abin da ka ba su za su gane fa su kokala uqala yake amma ba su da hankali dukkan kafiri kawai ko ka san fiskar da ya ce musu dukkan ba su da hankali saboda babu mai aiki don lahira duk kuma wanda zai zauna a duniya ya ta aikin duniya baya tunanin lahirarsa ka kira shi mahaukaci shekara nawa ake a duniya mai yawan fashi ne ya shekara ɗari da wani ko da ashirin wannan sai ka ji ana labarin har maki ake amma na gina shekara nawa ake a gawa a kwanta zai fara? to ka zama allah cewa ya har abada to wanda duk ya zo a cikin shekara ɗari ko da ashirin ya fata wancan shekarun da ba su da adadi ko ba a gaya maka ba ya kamata ka ce masa mahaukaci bai da hankali ba sai an gaya maka saboda mai saboda wancan rayuwar ita kake rayuwa ta abadiya kuma rayuwa ce wanda babu mutuwa akwai daɗi a cikinta kuma har abada akwai kuma azaba a cikinta har abada to sai aka ce ga wani mai kaifin basira amma ya kasa da kar gane wancan abu saboda ya zama mai majnun shi zama da ce jami'ul kuffar dukkan kafirai wa in kanu azkiya ko da sun kasance suna da kaifin kwakwalwa wajen koyar abu wa inna hum laysu uqala ba su da hankali kamar qala ta'ala kamar yadda Allah yake inna sharra dawabi inda Allah summul bukum alladhina la yaqilun shikenan malai sai Allah ya ce mafi sharrin dabbar da take tafiya ta taka kasa an gane dan adam yana taka kasa dabbobi duka suna taka kasa wajen wannan gaba ɗaya sai Allah ya gabe, da mutanen da dabbobin duk da ya mai da su dabba domin shi ne dukkan mutumin da yake ƙasa kasa yayi tafiya to mafi sharrin masu tasa ƙasa su yi tafiya a sumbul buku su ne kurame bayan da ba sa jin Allah Allah yana magana amma ba su ji su fahimta Allah yana kira ba sa ji ya kawo littafin su ba sa iya karanta hukumin ne su ba sa iya karantawa su fahimta Allah allazina la ya'qilun su ne waɗanda ba su da hankali waɗanda suke kafirai na fata an fahimta so kenan dukkan waɗanda suke kafirai sun shiga cikin wannan ne wannan ayar shi a ce wa in kanu azkiya ko da sun kasance masu karfin basira ne ba su da hankali kullu insanin ma da ce kowane irin mutum ya tasarrafu da yake yin tasarrufi shine jujjuyawa a cikin rayuwa tasarrufan sayyi'an tasarrufi mummuna duk mutumin da yake juyawa a rayuwa amma duk inda ya juya neman kudinsa maganganunsa tafiyarsa harkokinsa auratayyarsa duk komai da ka sani a duniya yake yi tasarrufi ne sayyi'an mummunan tasarrufi wanda babu Allah babu imani babu manzon Allah a ciki haka yake yin abubuwansa to dukkan irin wannan mutumin in ka same shi falaysa bi aqil gane shi ba mai hankali ba ne kaga kenan kamar ma mahaukatan suna da yawa ko ba hasali ma sai ga kenan masu hankalin su ne ma kaɗan daga a yanzu ba kowa ne zai aure ce sai sunnar annabi ne ta tabbatar zai yi ko ba kowa ne kuma ga duniya ta zo maka ya fara tunanin manzo Allah ya hana wannan abu ko ya ce ayi ba kowa ne ke wannan saboda haka kawai zai ga idan abin ya zo kawai abun da ya ga dama yake yi yadda ya ga dama tasarrufi mummuna mu'amalarsa da makwabci mummuna mu'amalarsa da ƴan uwansa a wajen aiki mummuna mu'amalarsa da matarsa mummuna mu'amalarsa da dukkan sauran al'amura mummunar mu'amala yake mana yace falinsa bi aqili wannan bai zama to hankali ba fa ulul albab ma'abota hankali hum ulul Su ne ma'abota hankalin allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sunan Allah suke tunani a cikin halittar sammai da kuma halittar kasa mun yi magana kan wannan tunani kan halittar sama da tunani kan halittar wato kasa wa yanzuruna fi ayat kuma suna kallo a cikin alamomi waɗanda suke nuna kudurar ubangiji yanzu ko hadiri ma da ya taso hadiri wanda ka saba ana yin ruwa idan ka kalli hadiri ka san tasarrufin sai dai Allah domin baka san da abin da zai zo ba gashi nan a sama kuma ubangiji ya ce wasahabil baina wasahabil musakkar baina samai wal da girgije wanda muka fore shi tsakanin sama da ƙasa a nan ne kana ganin sa a sama amma bai kai can sama ba kuma bai iso nan ƙasa ba banda kudurar ubangiji wa zai rike wani sai kudurar ubangiji za a ganka a cikin jirgi kawai sai kake rinka ganin hadiri a ƙasa da ku kana can hadirin ma ya dawo ƙasa da ku kai kake ganin sa kawai a ƙasa ka wuce shi so kasan wannan tasarrufin ya wuce abin ya wuce dan adam sai dai iko na ubangiji yasa yake wa na fil ayat suna kallo a cikin ayoyi ma'ana sune suna kallo cikin wasu alamomi waɗanda suke nuni akan kudurar ubangiji da ikon wa na biha kuma suna lura ba wai kawai kallon ba ne. A'a, suna yi suna lura suna kallon abu wa yastadilluna biha wato kuma suna shiriwa da ita dama shine amfanin ka zaman ta ulul idan ido ya gani to zuciya ta girmama wanda ya aikata wannan aiki. sannan gabbai su bauta ba wanda yake da wannan abu shine lo wato in ka kalla zuciyarka ka san cewa ba mai yin wannan aikin sai Allah gabbanka kuma ya kamata su yi aiki don wannan abin wa dilluna biha ala man ko ayatul lahu wato suna shiriwa da ita akan wanda ta zare masa ayoyi a gare shi domin ai ba kowa ne ba kowa ne yake kallon hadin ko ya kalli rana ko ya kalli sama ko ya kalli taurari ko ya kalli bishiyoyi ko ya kalli wasu abubuwa kuma su zama masa ayoyi a wajen ubangiji wanda zai ke ba Allah ba kowa yake samun wannan waɗanda duk suka samu wannan hum ulul alba haula hum ashabul uqul waɗannan su ne ma'abota hankali wa hum ashabul alba waɗannan kuma su ne ma'abota wato hankali sai ma ne sai fahari ka yi kwaɗayi ala an ta tafakkara fi kalbi samawa ciwon ɗan ka yi tunani a bisa yin wato ka yi kwaɗayi a bisa yin tunani cikin halittar sammai da kuma ƙasai ma'ar tadabbur tare da yin lura wallahul muwaffiq Allah shi ne mai muwafaka wanda kamar ya zama da wannan magana cewa wanda ya samu irin wannan lalle ne ya yi kwaɗayi wajen yin tunani cikin halittar sammai da kuma halittar kasai tare yin ta da dabbur Allah shi ne mai yin muwafaka a kan irin wannan sun maƙala ta'ala sa'anar sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fi wasu ulil albab wajen ya siffanta waɗannan ulul albab din sai ji allari ne yankurun Allah su ne waɗanda suke tuna Allah ta baraka wa ta'ala kiyaman a tsaye wa ƙa'udan a kuma zaune wa ala junubi da kuma suna wato kan haƙar ƙarninsu a kwance ma'ana ya zukurun Allah a fi kulli ha wani na sai nuna maka suna tuna Allah a kowane irin hali shi tuna Allah abubuwa ne kashi kashi sallah karan Allah ya kira da zikirullah wala zikirullah akbar ko sanan qur'ani Allah ya kira shi da azzikir zaka iya karanta shi kana zaune zaka iya karanta shi kana tsaye a don kana sallah a tsaye kuma kake karanta shi ko da iya yiwa ma ba ma wai a'a sallar ba a haka ma za ka iya karanta shi a tsaye saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda maka an gani illa kawai wasu ladubba da malamai suke kallo ladubba na karatun alkur'ani samu alwala a fuskanci alkibula ko da dai sauran waɗannan ladubba amma yana iya yiwa ka karanta alkur'ani a tsaye ka karanta alkur'ani kana zaune ka karanta alkur'ani kana kishin gide akan hakarkarinka na dama ko na hagu waɗannan duka za ka iya haka nan kuma a sauran azkar su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar irin su azkar din safe irin su na yamma duk za ka iya yin su kana kwanci ko kana zaune ko kana tsaye to shi yasa Allah ya yaba wa masu irin wannan kare yace su ne ulul alba sai ba da sifar su yazkuruna Allah qiyaman suna ambatan Allah a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubihim a bisa haƙarƙarinsu ayyar kurunan ma mafi kulle hal suna ambatan Allah a kowane irin hali sai ma da ce ma da wani. ambatan Allah nau'i biyu ne nau'i biyun nan ya ba su ne akan wannan sunan amma suna iya rarrabuwa wani kashi kuma daban amma za a iya ce musu kashi biyu ne yawa nau'un mutlaq akwai zikirin da ake kiransa mutlaq an gani shi mutlaq fi kulli waqtin an suke shi ba shi da kai kowane lokaci za ka iya yin ba to kuma ka ke nan karatun alqur'ani wani lokaci aka ce ka yi shi kowane lokaci ka ke nan mutlaq da daddare za ka iya illa kawai ana son ka yi karatu da tsarki ko saboda annabi ya ce ba abin da yake hana shi karatun alkur'ani illa janaba an gane to kaga kenan wannan mutlak ne za ka yi shi da daddare za ka yi shi da safe za ka yi shi da rana za ka yi shi da kowane lokaci ba kamar sallah ba ce sallah ka ga yanzu ba da ba ka yi magari ba don ba ba ba zai yi ba ko to wannan nau'in na azkar mutlak yace fi kulli waqtin wato ana yin sa a kowane lokaci kuma wa huwa allazi yushrabu lil insani da'iman shine wanda aka shar'anta shi ga mutum yayi shi a kowane lokaci an gane a wasan nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yayi ma wani mutum wasiya a wasan nabi sallallahu alaihi wa sallama rajulan annabi yayi ma wani mutum wato wasiya qala lahu sai annabi ya ce masa a yace ma annabi kar yace inna shara'i al-islam shari'o'in musulunci ma'ana shi ne ayyukan musulunci kasuran alayya sun yi yawa a gare ni kamar ba zai iya yin su ba wa inni kabir kuma ni ina da shekaru an gane ina da shekaru fa ausini kamun wasiya ya rasulullah misali ga irin su sallolin dare irin su wasu kiyamun lail irin zuwa zuwa wani irin yin azumi irin wasu abubuwa saboda shi kabi tsoho ne ba zai iya ba amma yanzu kana yaro irin kamar zai hana ka kiyamun lail kuma sai ka samu ma irin su sallar wala abin zai hana kai amma sai ka samu mutum shirge ne ga shi da shi katu amma wala ba zai sallar da daddare ba kuma ga wala ba zai yi ba sai dai zo ya zauna ya rike wayar sai ta gyam a bakin titi asara wannan lokacin ya kamata yi amfani da shi kana da ƙarfi kamar da imamu ya ce cewa yace mun rayu akan kafafuwan mu da yarinta ba mu je da su gurin sabon Allah mun tsaya ne akan su wajen kiyamun laili da karatu da ayyuka na ya yace saboda haka idan mun tsufa dole su za su dauki nauyin mu waɗannan kafafuwan to kai yanzu duk ƙarfin da kake da shi sai dai su kare a buga bol ya eh, buga bol daga nan har ka ka samu raunin da ba za ka iya tsiwa ba duk yana iya yi to saboda haka shi wannan mai shekaru mai yawan shekaru dattijo mai yawan shekaru ya ce ya lalla shara'i wa islam kadi kabura kalayya ayyuka na musulunci sun yawa a kai na fa ausini kamin wasiya To qala sai annabi ya ce masa la yazalu lisanuka raqaban bi zikrillah kada harshen ka ya gushe yana danye kullum yana ambaton wa yana ambaton Allah kullum harshen ka ya zamanto to kaga kuwa in ba za ka iya tsayuwar dare ba to harshen ka ba ba zai iya subhanallah ba walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tunda ba ga ƙararren hadisi ya fito ya ce a habbul kalami ila Allah arba mafi soyuwar kalmomi a wajen Allah su ne guda hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan zaka iya yace to kada harshen ka ya gushe yana danye wajen ambatan Allah ka zauna a haka kai tai wannan ba yawansa da shekaru da shekarun ka zaka iya yi kana kwance zaka iya yi kana zaune zaka iya yi kana tafiya zaka iya yi kada ka gushe harshen ka yana danye wato wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala wa qalat aisha aisha ta ce radiyallahu anha Allah ya dade ita matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kana sallallahu alaihi wa sallama yadhkurullah manzon Allah ya kasance yana ambatan Allah ala kulli ahyanihi a bisa dukkan lokutan an gane a bisa kowane lokaci ka zo ka samu annabi za ka samu yana hatta kana da janaba ba wanda ya hana ka ba wanda ya hana ka karin ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba wanda ya hana qur'ani ne manzon Allah yake ba za a yi an gane shi za ana yake tace koyaushe manzon Allah ya kasance yana ambatan Allah a dukkan lokutan fa zikirullahi kuna ambatan Allah a wannan maganar da muka yi mutlaq kekken abu ne bai da lokaci la ya taqayyadu bi adadi. kuma ba a masa kaidi da adadi ba haka wani yanzu ya ce maka yayin salati miliyan wa ya saka kuma in ga miliyan ni da kake ga mu zan baka me zan baka da kake faɗa kuma waye ce duk inda ka gawa yanzu kana zuwa za ka yi miliyon to abin da kake so shine za ka je alfahari da shi amma inda gaske na kawai kai ta ambatan Allah ba ruwansa da wani ajiki balle wani shaidan ya zo ya zabe kai ce to ai ka yi sau dubu wa ya saka wannan yi kawai kai yi ba ga ma annabi da ya zagaya ya dawo ya samu matar shi tana ya zagaya ya dawo ta zan da shi wani abu subhanallahi adada kalkihi ko yadda yanzu na yi abin da ya fi na yawa to idan an ce adada kalki ko adadin halittar yadda Allah ya halitta su su nawa ne kaga baka da damar ka zo ka ce biliyan ka za ka yi baka da wani. don haka ka ambaci Allah yadda daga mutum yana ta cewa wai ka kaza a wannan kawai shekar da yake yau ka ka danka kai alfahari da shi kuma shekar sai ya sa maka wani ka zo na kai kai ya zo kuma ana taɗi ka cewa ta yi ina kan mai ina yawa annabi salati miliyan ɗaya ko kutuwa ta ka shi dan yake yaudarar ka da wannan saboda haka zauna ka yi ma annabi salati kar ma ka kirga in wuni za ka ba ga wani sahabi ba da yazo da manzo Allah yake cewa wato kaiton larabawa cikin dare annabi yana cewa sa'a ta yi kusa wani sahabi yake ce banza Allah yake cewa to eh, kam aj'aluka min as-salat nawa nan sanya maka na daga salati su yi sai ko annabi yana a yana tambayar annabi yana cewa zan yi kaza yace da ka ƙara ya kuma yace zan ba kaza da ka ƙara ya kuma zan yi kaza har aka kai adadin fa ba wai cewa yake zai yi dubu kaza ba a'a a cikin daren da yake cewa zan yi ɗaya bisa ukun dare salati nawa za ka yi ɗaya bisa ukun dare idan dare yana da awa goma sha biyu to awa hudu nawa za ka yi Ya ce in ka tsara kan kasa sai ya ce to zan yi maka nisfi rabin daren gaba Ya ce to zan yi biyu bisa ukun daren yace ko da Allah biya biya maka bukatu to sai kaga ba adadi yawa wani zai yana ce maka wai yayi kaza yayi kaza har shi. bal malaiti ba haka ba huwa ilal huwa ilal insani ala hasbi nashatihi wannan mutlaq din ya kasance ne zuwa ga mutum ala hasbi na shaɗi a bisa gwargwaron yadda yake da nishadi don bauta ma Allah da nishadi ake yi idan ka ji an gundure ka kwanta kai bacci duk da ake bukatar kenan ko ba na biya ga wata kamar igiya ne haka a cikin masallaci ba aka ce wannan ba yace wai wani ne yake amfani da ita saboda idan bacci ya dame mai zai kamar zai rataye kansa wai yana ta bautar Allah ita ku yanke ta ku yanke igiyar dan me zaka matsa ma kanka wa inna fi jasadika haq jikinka yana da haƙƙi ko sallah da daddare ka tashi kawai in kai ka ji bacci ya dame ka kuma ka kwanta ba wanda yake sai ka ci gaba ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min haraj Allah bai sa kunci ba wannan ko ba certificate ne na ka zo nan ci ba ya a yi ji shi kanan daren gaba ɗaya su ka kai gari gaba ɗaya kana ruga baki ba haka ake magana ba saboda ka zama wasu kusa su yi ma'aka sun abu ya ake kawai mun bacci da daddare ba wanda ya gyara ka tashi ka yi sallah idan bacci yana zai ka je ka kwanta wannan shi ne abin da ya kamata saboda ake ce wannan ala hasbi na shafi a bisa gwargwadon na shafi wannan shi ne zikirun muslim ambatan allah inda ba shi da lokaci kuma bai da adadi wannan ustani nau'i na biyu na zikirullah zikirun muqayyad bi adad shine zikirin da aka kayyade shi da adadi idan an ba da adadi to karka yi taka tsara duk san gwanin tarkaula karka tsara don shi Allah ba a masa wani amma yanzu kuka yi magana da ɗan abin nan eh, dan bare ma zai gona zai zai nome maka kunya goma akan kaza da ya wannan zai ya sha biyar ya ce na maka har goma sha biyar kaga ya ce ne ka ce na gode to Allah wallahi ba baka masa haka Allah in ya ce goma ne manzon Allah ya bayani goma ne to wallahi idan kai sha biyar wallahi ba za ka ba gaba ɗaya wallahi ba za ka ba saboda muƙayyar ne kuma ibada tana tsayuwa ne akan yadda manzon Allah ya rubuta ita ya ta ta duk inda ka karo wani abun kare karen kar ka dauka zaka ci nasara kuma guluwin wannan bid'ar tana faruwa ne a guluwin neman lada duk inda ka ga bid'a ka shigo masu guduwi ne suka ƙetare iyaka dan neman lada sai shaitan ya ci nasara ya ba ta aikin ya zama babu ladan a ciki wannan nau'i ne muƙayyar a fi halin min al ahwal ko kuma ma bayan an kayyade shi da adadi sai zikirin ya zo akan wani hali daga cikin halayya ko a ce maka dubura kulli salat bayan kowace sallah ko a ce maka sabah da safe ko a ce maka masa da yamma haka abubuwa suke to kaga kenan wannan ya zo a cikin wani irin hali da wannan hali to shi wannan tun da an ƙayyade shi ba za ka ɗauke shi ka je ka sashi a wani guri ba sai inda aka sashi kuma adadin da aka bashi da haka za ka yi shi wannan shi ma nau'i ne na zikir allazi ne kuru da Allah kiyama duk ma yana magana ne akan wannan minha malai ta daga cikin irin waɗannan azkarin da aka kayyade su azkaru salawati zikirorin da ake na salloli fir ruku'i a cikin ruku'i akwai azkar a cikin rukuni subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko ko ido su subuhun qudusun abul malaikati wa dare sauran wadannan su zo a cikin ne a cikin rukuni kuma idan ma ba su da adad ko kai uku shine aqal aqal na adad abin da ya aura a haka ba ka da laifi an gari idan abin da ya aura a kan haka ba ka da laifi sannan an ƙayyade shi an ɗaure shi da hal halin ka na rukuni da haka lokacin da kake tsaye kana karatun fatiha ko kana karatun sura ba mu magana su fama rufiyar azuma biyar saboda an shar'anta shi da ƙayyade kuma da hali halin rukuni yi wannan halin tsayawa ba karatun alƙur'ani a cikin sallah wasu judi ko kuma halin sujjada subhana rabbiyal a'la ko subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli da dai sauran wa ba'da salam haka bayan sallama akwai azkar ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya bal jalali wal ikram da sauran azkar da suka zo ba'da salam wa azkaru dukhul lil manzil shi ma an ba shi hali halinka na shiga gida ko wal khuruj minhu da kuma lokacin fita daga gida shi ma akwai azkar nasa wa azkarun rukubi ala dabba da zikirin hawa dabba ko mu ce yanzu hawa mota zikirin hawa mota ko hawa mashin ko hawa keke saboda kada mai keke ya dauka a bar shi a ba a ah, kai ba abun hawa ka kamar yadda aka mai jaki ya shiga ciki mai rakumi ya shiga mai doki ya shiga an gane wa karo rukubi ala dabba da wato zikiri na hawa akan dabba wa ashiya'un kaseera da abubuwa da yawa shara'a Allahu li ibadi wanda Allah ya shar'anta domin bayan su yi amfani da shi min ajili an yakunu da'iman ala zikrihi saboda mutane su zama to ko da yaushe ya tabbata akan ambatan Allah sun tabbata akan ambatan Allah an gane to kun ga wannan zikiri ne mai muqayyad kuma bi adad kuma fi hali. min al ahwal zikiri ne wanda an kayyade shi da lokaci da adabi da kuma hali a yadda ka samu kanka cikin hali. wa minha yana daga cikin wannan zikirin na wato abin nan muqayyad azkarun nawm zikirin bacci kaga ba da ba ka kawo cikin sallah shi na bacci ne wa wal istiqaz da kuma zikiri wanda yake na farkawa duk lokacin da ka farka akwai zikirin da ya kamata ka yi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya maka wannan kaga halinka na shiga bacci halinka kuma na me na farkawa fal muhimmu ma ne ce muhimmin al'amari anan shine annallaha shara'a li ibadihi min al-azkar Allah ya shar'anta ga bayin sana daga ambatansa ma yaj'aluhum wanda ke sanya mutane idan hafazu alaiha idan sun kiyaye ma waɗannan azkar din shi wannan zikirin yazkuru da Allah kiyama yakan sanya su su zamanto suna masu ambatan Allah akan siffar da ambata yanzu misali mun yi maganar bacci zuke kenan a da hin ko kan hanyar karin su mun yi magana kuma suna cikin ruku'i ko suna tsaye suna karatu ko shi yasa ma ne idan sun kiyaye waɗannan azkar da Allah ya shakanta musu to za su shiga cikin wannan aya sai su narke akan cewa su ne waɗanda Allah yake maganar za Allah qiyana wa qu'udan wa ala junubihim an gani wa alam ka sani annan zikira aidan cewa shi zikirin nan ya kunu ala wajhaini yana kasancewa ne akan fiskoki guda biyu duk waɗannan alkatin da shi matsalar da shi muƙayyar ɗin, yana kasancewa akan abubuwa ne guda biyu fiska guda biyu na ɗaya zikirun tamun shi ne zikiri cikakke wannan fuska ɗaya kenan cikakke wa huwa ma alaihil kalbu shi shine zikirin da zuciya ta yi mawafaka a kansa an gane sa'an da harshe ma'ana harshen ka yadda yake furtawa haka kuma zuciyarka take girmama wanda kake mai zikirin wannan shi ake da bukata wannan shi ne tamu zikirin tamu harshe ya yi aiki sannan kuma mai sannan zuciya ita ma ta yi to me ake nema wannan su ake nema wannan zikiri shi ne kowane amma kada ka zo wani zikiri kake amma da ganga da komai kana rawa ga 'yan mata a ka wani aiko wanda bai san addini ba in yanzu ya san kai dan gwangwajewa ne kawai kawai kana gwangwajewa yawa wanda ta gaskiyar magana dan ba inda za ka samu annabi ko sahabbai sun yi irin wannan abin da take, kuma baka isa ka ce dai basu ambaci Allah ba wala baka isa ba ko za ka bada amma ba inda za ka samu ko sahabbai kai ko tabi'ai da tabi'an nan a ce maka sun tara yan mata da garga kake kake kake ana koyi kake ake a hawa ba da gargar kake wannan ala da zikirin lafi ta tuma ibn kuro yau kuma ubangiji cewa yi waɗanda suke zikirin an gane suna yin sa ne wato sukan zamanto cewa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke wata cikin suratun Arab a ƙarshe don ya fito maka da abin karara ko yake suna ambatin Allah wato da tawari da kufiyar ko ba ka wasu dunar kauli dunar jihar suna ambatan Allah kufiyar a cikin ransu haka suke ambatan a kori wai duk baka gane ba ba a fitowa sai an je an zo ana raka din sa abi wai baka gane ba daga Allah ya ce maka fi nafsika wa kufiyan a koyi duk baka gane ba har yanzu to ya fito kara ya ce maka dunan jihari ba bayyana wa aikin ko hada zo ka gane ba ne dunan jihari min alƙawli sau da ka yi ba wai kana mai bayyana ba in ma har zo ka gane bai sai fakar kar ka yadda wala ta kun min ne idan ka keta wata ka'idar guda biyu kai jiharu to ta kun minal ne za ka zama ta cikin rafkanannu don ba haka ake son ka da shi to wannan ne tambo wa zikrun naqis a ɗaya zikr kuma shi ne ambatun Allah naqisi to ya ambatun Allah ke naqis can mun ambace shi tambo ne ambatun Allah dole ka yi a zuciya kuma da zuciyarka da wato da zuciyarka da harshenka duk sun gamu akan abin da kake wa huwa ma kana bil shi shine zikirin da ya zamanto da harshe ma ghaflatil qalb amma tare da rukan zuciya da mutum yana ambato da harshen sa amma zuciyarsa ba ta girmama abin da yake wannan wannan baka cimma nasara ba abinda ake so ka samu baka samu sai ma da yake wa aktharun nas mafi yawan mutane kuma nas'alullah an yu'amilana bi aqwi yace muna roƙon Allah kafin ya kawo abin da zai fara ce muna roƙon Allah ya mana afuwa ya yi mu'amala da mu ta afuwa ce mafi yawan mutane ya ce a gurin su zikrullah nisa ya ce kawai mafi yawan mutane sun dauki ambatan Allah kawai da harshe ne ma ghaflatil qalbi tare da rafkanar zuciya duhu za ka same shi kuro Allah yana ambatan Allah wa abu ya yaminan wa ma zuciyarsa ta tafi kudu ta tafi arewa ta tafi dama ta tafi hagu an gane ya ta zama shi yana ambatan Allah bi duka ne a rumfasta a shago ma tunanin da motar ko ko wa fi bai ne tunanin sai yana nan cikin saye da sayarwar wa shira'i da sayarwar a nan yake ga harshen su kuma yana ta ambatan Allah amma zuciyar ta tafi wani guri daban an gane lakin ma da yake sai dai kowa shi ne wannan hali ma'aju yana da lada ala kulli hal akan kowane hali to kada ka je musu shi shi ka fara cewa ah, walakin na zikira tam sai dai fa zikiri da muka ambata tamul huwa alladhi yakunu zikran lillahi bil lisani wa bil qalbi wannan shine zikiri cikakke wanda aka yi shi da harshe kuma aka yi shi da zuciya wato da zuciyar da harshen duk sun tafi akan abu daya Allah suke tunawa an gane wannan a ƙarƙashin yadkuru na maka kiyama wa fa'uda an bayyana a hayanan ce a wani lokaci ya kono zikiru bil ce an ambatan Allah ɗin yana kasancewa da zuciya wannan zikirin ne an fa'u da an gane wanda za mu ajiye a nan saboda lokacinmu ya eh, lokacinmu ya karar aina إذا تفكر الإنسان في نفسه وقلبه في آيات الله الكونية والشرعية بما يستقيم حصل على خير كثير duk mutumin da zai tsaya ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli halittar sama ya kalli halittar ƙasa ya yi tunani ya ga yadda abubuwa suke wannan kaɗai ya ishe shi ya samu alheri a wajen Allah kamar irin wannan tunanin Allah yana buƙatar sa kuma ana samun alheri shine at-tafkir fi makhluqatillah kai kai tunani cikin halittu da Allah ya halitta kai ka san bawan da ya samar da waɗannan abubuwa sai shi Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan tunanin shi kaɗai ambatan Allah ne nan za mu ajiye insha Allah mu sai darasi na gaba saboda lokaci ya karatu ina ga kamar an kawo gawar nan ko na'am ba ne ta ambulance ta shigo